Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari auna tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau ma sha uku ga watan Oktoba na shekarar 2021. Za mu yi magana ne akan dokan da ake tunanin kaddamarwa a game da maganar cin zarafin mata. masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu zantawa da wata mai ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana wacce za ta gabatar mana da ita. To mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da Professor Hawau Evelyn Yusuf wacce za mu tattauna da ita akan sabon doka da ake tunanin kaddamarwa a game da maganar cin zarafin mata musamman a makarantun gaba da firamare firamare wato jami'o'i kuma da ko kuma manya-manyan makarantu a kasar nan professor barka da zuwa barka ta dai to a cikin wannan da doka kun yi gwagwarmaya kala-kala a game da maganar 'yancin mata ɗin da kuma take haƙƙinsu da ake yi musamman ta ɓangaren zarafin zarafinsu a jami'o'i a tun daga firamare ma dai har kai ga sakandare har kai ga babban makaranta wanda ake tunanin idan mace ta kai wannan bangaren musamman mu a arewaci ana sa ran cewa ta kai in munzalin da za ta san ciwon kanta kuma ta san yancin kanta kuma ta kara ba wa 'yan matan dama su ma su shigo mm. wannan cin zarafi ya kai ga an samu malamai da dama daga cikin wannan uh, makarantu wanda malaman suke toza taso sannan kuma an kori malamai da yawa ta dalilin wannan laifuka ya kike hangen shi wannan doka idan ta fara aiki eh to uh, wato shi wannan dokan wato sexual harassment bill doka ne wanda ya ba da a uh, tsarin abubuwan da za a iya cewa shi ne cin zarafi shi wannan dokan da aka yi ya ba da bayani dama can ma in ma mutum bai san menene cin zarafi ba akwai bayani daya bayan daya akan menene ma cin zarafi menene za a iya a ke yadda cewa wannan cin zarafi ne kai ko harara akwai irin kallon da mutum zai miki wanda akan a bisan wannan doka cin zarafi ne akwai wani magana kalamin da za a yi wanda in aka bi wannan dokan ya zama cin zarafi akwai irin zama wanda za a yi wanda shi ma a ciki a bisa wannan doka ya zama cin zarafi to kin gani wannan abubuwan dama suna faruwa a dacan wanda wa'anda ake musu hakan ba su ma san cewa an ci zarafin su ba akan wannan abu shi ne ya sa kamun ma a ce wai wani doka ya yi aiki ya kamata a nema yadda za a yada doka kowa ma ya sani cewa e ga laifi ga kuma hukuncin da ke tattare da shi to mu a wajen wajenmu kamar mu masu gwagwalmaya a kan cin zarafin dan adam mu muna ganin kamar wannan doka ta zama abin maraba a wajen mu saboda duk yadda aka yi mu muna ganin zai taimaka wajen dakile wannan cin zarafi da ake ma 'ya'yanmu a makarantu musamman ma makarantu na gaba da firamare Profesa kamar wa'yansu laifuffuka ne ke ganin dokar ta lissafa a iyayen da zaki tana. Eto eh, to na farko akwai irin tabon da za a yi taba jikin mace eh ko cikin mace ko cikin da abin da wannan dokan yawancin aka yi doka na cin zarafi sai a ga kamar ai saboda mata kawai aka yi shi to wannan dokan ko da da namiji ne ko da ya mace ce akwai irin tabin da za ka yi ma mutum wanda a karkashin wannan doka ka ci zarafin shi tun dama an ce shi wannan dokan zai taba tun daga makarantar firamare eh. wato makarantar kananan yara har zuwa eh lokacin da aka fitar da dokan mm. sai aka sa shi a jami'a shine mu da muke aiki a jami'a muka ce a a wannan ya zama kamar an kai da mu ana neman yadda ana yanda za a ci zarafin mu ma shi yasa aka zo aka ce to ai da gwamma a hada duka duk wani sashe na koyarwa akwai bangaren magana akwai irin maganan da za ka yi wa mutum ya mana ka ci zarafin shi mutum ka ce mishi ya yi abu kaza ya ce ba zai yi ba wanda ma ya dangani a sifan jikin shi mm. ya ce baya so to in fa kai wannan ma laifi ne to ka tursa mishi kai eh to in ma kana so ka nemi dalibanka ko dalibinki da aure to dai lallai fa a bisa wannan dokan ba a lokacin da yake dalibinki ba ko daliban sai dai ko me ka je wajen iyayen shi hmm. a je can ya zama cewa ba wai ka tillasa mishi saboda kai babba ne ba to kin ga wannan amfani da ko matsayin da ake da shi ba to wannan shine ake ce ma cin zarafi wayannan su ne irin laifukan da aka lissafa a karkashin wannan a dokan na cin zarafin dan adam a dangane da wato za a ci zarafin mutum ne don ko yana ya mace mm. eh, tana ya mace ko kuma eh. yana ɗa namiji wanda abin da za a yi mishi zai shafi bangaren nashi halittan shi to shi shugaban kwamitin harkokin shari'a da kuma haƙoƙin ɗan adam wato sanata bami deli shi ɗin a iya dokokin da suka rattaba a wannan sabuwar doka da ake so a fara kaddamarwa a makarantu wato dokar da bata bar hukumomin jami'o'i ba ma an ce har shugabannin duk wani makaranta da ya sake ya bari aka yin bai dauki mataki ba ko aka kawo mishi korafi shi ma bai sa hannu ba shi ma wai abin za ta iya eh an ce sai ya bada sai sun biya sai sun biya tara na wajen miliyan biyar to ya kike kallon wannan abu? shi kina ganin zai iya taka wani rawa na rage yawaitar samun wannan tabbas matsalolin zai iya saboda yanzu kamun fitowa wannan mu kamar mu da muke jami'ar mu ta kaduna mu kam sai mu ce alhamdulillah saboda kamun ma a ce wannan dokar ta kafu a can mu muna da sexual harassment policy namu a jami'ar mu muna da tsari namu na duk wanda aka kama shi da wannan irin laifin mm. dama mu can muna da tsarin da za hukunta shi akwai um, matakai da za mu ɗauka wajen neman gaskiyan wannan wato bincikawa wannan abin shin daidai ne da gaske ne inda gaske ne gaskiya mu a jami'ar kaduna muna da matakai da muke ɗaukawa sai kuma ga wannan tsarin da ya fito na dokan nan da aka kafa daga can tarayya wanda ya zama na cewa idan mutum ya yi ga abin da za a yi mishi to kin ga ko a makaranta already kar shugabanni su shiga irin wannan abin zaki ga yawancin makarantu yanzu kowa ya fara ɗaukan matakin samu nasu dokokin da hanyar da za a bi saboda a dakile saboda haka tun da har ma cikin dokan da aka yi hukumar makarantar da ta yi kokarin rufa-rufa akan irin wannan abu akwai abin da za a a yi masu to kin ga ko babu makarantar da zai yarda hmm, a yi wannan abu a wuce da shi a cikin makarantar tasu so shi yasa lalle kam wannan dokan zai taimaka wajen dakile wannan abin da ake to an ce in bera da sata daddawa fa yana da wari eh, wani lokacin malaman su ma yi korafin cewa su fa inda ake tunanin ake cin zarafin nasu suke kai kansu ko kuma su nuna masu suke da bukata wai yaya aka take nasu aka hango na wani eh to ne akan gani kaman cewa kai da kake malami ai kai babba ne kai ka zama kaman uba ko uwa a wajen wayannan yayan in ma yaro ya ɗauko maka irin wannan take-taken ana ganin kai cewa kai kana da ilimin da zaka iya ka kaurace ma irin wannan abu shi yasa wani lokaci laifin sai ya koma kan shi babban lallai kam idan bera na da sata daddawa na da wari amma in aka aje wannan daddawan a inda ya kamata a aje shi to bera hannun shi ba zai kai ba shi yasa ake so kai da kake malami ko ke da kike malama zaki ji ina ce ko kai ko ke saboda yawancin lokaci mukan yi tunanin cewa an aka ce cin zarafi a makarantu sai a ga kaman malamai maza kawai ke cin zarafin 'ya'ya mata mata eh. sai a manta cewa akwai malamai mata da ke cin zarafin 'ya'ya maza har da ma 'ya'ya mata saboda akwai wannan abin da ake cewa madugo ai tana faruwa to ai za a iya a samu malama da ta ga 'yar mutane ta ci zarafinta a kan wannan bangaren shi yasa mu in muna magana mu irin wayan da muke fafutuka kan cin zarafi da kuma yancin dan adam za ku gani cewa muka fara maganan mu hmm. sai mu dinga hada da mazan da matan saboda babu wanda ya tsira talauci yawwa babu wanda ya tsira. Matsala ta ba dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari kuma mu koma zauren tattaunawar mu. To um, a cikin dokan kuma an ƙara cire ɗan lilan da ke ba sauran wato waɗanda suke aikata irin wannan laifin mafaka. Don waɗansu malaman ma musamman irin waɗannan makarantu sukan ce yarinyan ko yaran su suka kawo kansu. Mutum hmm. da su suka kawo kansu ko suke ga nan da nan a wurin shari'a magana ta mutu. Wannan dokan ta ce ko da su suka yadda. Eh. To ba ganin kamar tun da yaran sun kawo wani shekaru tun da wanda zai zo jami'a da karancin shekaru hmm. in shi ya yarda ya hmm. kamata a hukunta mutum ɗaya ba shine ne abin da ake cewa kai da kake malami ka riga ka zama uba in yaro ya kawo kanshi sai ka gyara mashi kamar yadda kika ce ne idan bera na da sata da dawa na da wari to dama can in dai kai ko ke malama ce kin san da wannan dokan kuma kin san ciwon kanki to bai kamata a ce wai yaro ya kawo kanshi ko ya ko ta kawo kanta ka biye mata ko ka biye ki biye mashi ba saboda me ai akan ce kamun a dauke ka a matakin malami ko malama ana ganin ka riga ka ko kin riga kin mallaki hankalin kanki ko hankalin kanka zuwa ga matakin da in ma yaro ya kawo kanshi zaka iya kai ka gyara mashi ba ka biye mashi ba to profesa bari mu dawo bangaren ko na masu koyarwa a matsayin ki kuma na malama kuna da kungiyar basu eh. ita a nata a korafin da ta yi ta nuna ma bata yadda ba kuma ta ki yadda da wannan dokar da cewa dokar ta yi musu hawan kawara eh saboda da aka tashi yin dokan sai aka ce malamai jami'a to shine mu korafin mu a wannan bangaren kuma shine shin a jami'a ne kawai ake cin zarafin 'ya'ya ba a cin zarafin 'ya'ya a ko college of education secondary school ko primary ko a gidaje ma ko a cikin gidaje to in za a yi doka me yasa aka fito da doka na musamman don jami'oi kuma ah. malaman jami'oi to ai saboda an ga kila abin yana yawaita ne a an ko mu da muke fafatuka in koma can bangare in fita a malama mu da muke fafatuka a cikin gari waɗanda suke cin zarafin mu a cikin gari malaman jami'a ne ko ba gashi ya zama ruwan dare ba kullum kullum nan gayi nan to shi me yasa sai a zo maimakon a dauki da kundin tsarin kasan mu na Najeriya gaba daya a gyara ya zama na cewa da kowa da kowa yana ciki wato ya zama dai doka ce kuma laifi na kowa da kowa yawa ya fuskanci shari'a yawa amma sai aka ce doka saboda malaman jami'a mm. haba mu ne kadai muke laifi mu ne kadai masu cin zarafin 'ya'ya tila ma in aka ce a sa a sikeli sai a gan wanda ke faruwa a can cikin gari ko ko a wayansu makarantun wallahi sai ki ga yafi namu na cikin jami'a mm. mu ba mu ce kar a yi doka ba amma a yi dokan da zai zamana ya kama mu dukkan mu ko ma a ina kake in dai kai dan Najeriya ne mu ma ai muna da yanci mu ma yan Najeriya ne to me yasa za a yi doka wanda ya zamana cewa namu ne mu kaɗai mu ake so a kama da dokan nan to ai saboda an cewa mai dokan bacci bai kamata ya dinga gingedi bane kila shi yasa to shin um, iyaye su ma ba su cikin masu daukan barci ba gashi muna samu uba yana lalata da shi. kawai sai mu mu malaman jami'a mu ne kadai za a muka tsole musu ido shin akwai doka daban wanda ya ware mu cikin 'yan najeriya to kin ji mu a matsayin mu na malaman jami'a kowane laifi kai in dai kai dan adam ne kai dan najeriya ne in kai laifi ga dokar shi shin yanzu in na je na yi sata sai a ce a nemi wani doka daban na asu da shi za a hukunta ni ai daule dokan da za a hukunta shi wancan wanda ya satan a titi shi ma da shi za a hukunta ni. to in haka ne me yasa a kan cin zarafi sai a nemi doka daban wanda kawai ni ne wannan dokan zai kama so na mutane ke wucewa a cikin unguwa yarinya na tafiya a tabata ana matana matana sai bai zama laifi ba sai dai ko in a cikin jami'a in ta wuce in na taba ta na dafa na ce mai shi ke shikenan na zama na yi laifi me yasa nawa dokan da zai kama ne ya sha bamban da dokan da zai kama kawunta wanda yake cin zarafinta abinda mu malaman jami'a ke korafi a kai kenan cewa dokan nan mu ba mu ce ka ai doka ba amma ai doka ta kama kowa wanda aka kama shi da wannan laifin in kin lura asu ba ta goyon bayan malami ko malama mai cin zarafin dalibi ko daliba an nan su samu yan su kasa-kasai wanda za ki ga an rufe asiri an ce to don namu ne wannan a bar maganar ta mutu eh to ai kuma ko a can cikin gari ma ana samun irin haka to daidai ne ba daidai ba kuma asu ba ta yadda da in an samu ai rufa-rufa ba in kuka bincike abin da shi shugabanmu na wanda ya wuce yake ya dinga faɗa ta saboda lokacin biyar ne aka samu wannan aka fito da wannan abun ya fita ya faɗa cewa duk ɗan asu da ya je ya sa hannu a cikin cin zarafi in an kama kama shi a hukunta shi to amma a hukunta shi da dokan da ya hukunta shi wancan na waje amma ba wai a doki wani hukunci na musamman a ce eh dan kai malami ne a hukunta ka a kan shi ba ya zama na hukuncin da za a yi mani ina malama na ci zarafin dalibi na ko dalibata ya zama na cewa in ma wani a can cikin gari ya ci zarafin dalibi ko ya ci zarafin mace ko namiji a wannan bangaren ya zama na cewa dokan da ya kama shi shi ya kama ni To, Profesa bari mu dawo kujerar kita mai rajin kare haƙƙin mata da yara. Idan muka dawo wannan shin wannan dokan a yanda suka kafa shi da cewa za a duba abin da ya shafi bangaren ilimi ne tun daga firamare har zuwa jami'a a ga cewa an kawo gyara musamman akan uh, da maganar korafin cin zarafin mata din nan mm. ta bangaren jima'i kina ganin wannan dokar a yanda aka yi ta idan har ta samu karbuwa an fara aiki da ita za ta wadatar za ta fafata dai amma kila ba za ta wadatar ba saboda dokoki akwai su da yawa to amma yanayin amfani da dokokin nan shine babban matsalar mu an wuce lokacin da ake cewa ai kundin tsarin najeriya ya ce sai an samu penetration sai an samu shaidu an wuce wannan gurin kuma hmm. saboda ai mun samu vaplo to amma me ana amfani da dokokin nan yadda ake kafa su shin mu na yanzu sun karba wa'annan abin nan abubuwan ana amfani da shi shi yasa kinga ana ta ana ta muke kamar mu da ke fafatuka da cin zarafin dan adam muke cewa a bamu family courts wayansu states din sun fara creating din wannan abin da ake ce mu family courts din alkalanmu ko kuma lauyoyinmu sun fara amfani da wa'annan sabobin dokokin da ake fitowa zai taimaka wajen dakile wannan abun idan za a yi shari'a ana yin shari'a din akan kari yanda wani zai gani ya zama na mashi cewa a'a an ma wani jan kunne kenan ya zama jan kunne wanda ake ce ma deterrence da, da, da, da a turance shin mun fara yi shin dokokin an fara amfani da su yanda zai iya zama dama ai shi hukunci ko kuma in ce uh, punishment ai dama shi can asalin shi ana yi ne saboda ya jama wani kunni kar ya kara wanda bai riga ya aikata wanda bai riga ya aikata ba to amma muddin an kama wani ba mai hukunci ba to ko da akwai dokan kin ga dokan ba zai dokan bai biya eh, wanka bai biya kudin sabulu ba kenan to amma da an fara amfani da dokokin nan an fara eh, implementing eh, wato aikatawa aiki an yi aiki da wa'annan dokokin shine zai zama in kunne ya ji gangan jiki ya tsira to in aka yi ma wani aka yi ma hukuncin wani akan cewa ya yi abu kaza kila wani wanda da yana da niyan yi sai ya bari so sai mun kai ga wannan matakin tukuna za mu iya mu ce eh wannan dokan da aka yi tsarin da aka yi yayi to yanzu wani fata ke da shi to babban fata na shine ya zama na cewa wa'annan dokokin da ake ta ake ta kirkirowa a yi amfani da shi a samu mutum ɗaya kawai wanda aka yi amfani da wannan sabobin dokokin a kansu saboda su zama abin jan kunni ga sauran al'umma barin kara koma da ke baya batun suturar 'yan makaranta wanda an ce ita daya daya daga cikin abubuwan da ke janyo hankalin su malaman musamman in ya mace ce kamar tana janyo ra'ayinsu ne cewa su zo eh, kin tabo ni inda bana so to ban taba yadda da cewa suturar jikin mutum shine yake jawo hankalin wani har ya nema ko ya mishi fiyade ko kuma ya ci zarafin shi ko na saboda kewa na miji bane kila shi yasa ban taba yadda da haka ba suna ganin ni ban taba da wannan wannan wanda ya ce saboda wannan ne to ina ga ƴaƴa kana ƙanana muna da 'ya'ya kai wace irin shiga ne yarinya shekara bakwai ta yi ko shekara uku ma ko wata uku ma ai an yi fiyade har wata uku a wannan najeriya din namu wanda irin shiga ta yi ashe ko ba a nan take ba saboda haka idan yarinya ta sa kayan da bai kamata ba kai da kake malami kana ganin ta kira ta kai mata faɗa ka ce mata ta koma ta je ta canza kaya inda gaske ne amma dan ta sa sutura wanda yana nuna ko mamunanta ko wani abu na jikinta sai kawai ka jata ka shigar da ita a ofis dinka kawai shikenan ba abin da zaka yi sai dai ko ka yi mata fyaɗe ashe in dai zaka yi aiki da cewa kai malami ko ke malama uwa ce uba ne to sai ka kira ta ka ce wannan shigan da kika yi zai iya ja miki hatsari koma ki je ki canza ai muna da malamai waɗanda suke yin haka to kai shi kenan shaidan a gidanka kawai yake zama ko ke kuma a dakin ki kawai shaidan ke zama wanda kawai da kin ga yarinya ta shiga ko ko da namiji ya wuce kawai shi kenan abin da ke zuciyanki kawai yanda zaki yi ki tuttube ta wannan ba hujja bane a ce wai kayan da mutum ke sa wai shine ya ja mishi wannan abu kai mun samu mun samu cases wanda a a a, a mace da hijabinta da nikafinta da, da hada socks a hannunta a matafiya dai to wannan ma shigan ne saboda haka ni ban yarda da wannan hujja ba cewa kayan da mace ke sa shi yake sa ake mata fyaɗe ko koko wani shigan da wani ɗa namiji yayi shi yasa ake mishi ake mishi ake luwadi da shi ni ban yarda ba ko kuma ake iya cin zarafansa ta bangaren ta bangaren jima'i da wannan laifin ba wanda ya kiji ya ki gyarawa to to ka gaskiya ta aiki yanda ya kamata ba tare da ah, duba ko aka yawa da koma wane ne ba duk wanda aka kama zamani ya fitin ga masifu Kada ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. dalla masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin yau tattaunawa tamu mun sami kiranmu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka. To alhamdulillah duk da dai yau na ne ku ta intanet ma na kasa kama ku ta bangaren intanet din nan. maudu'in ba mu san menene abin da aka tattauna a kan shi yau ba yau mun tattauna ne a kan dokar da ake ƙoƙarin ƙaddamarwa ta game da cin zarafi da ta danganci mata har ma da maza to me za ka ce akan wannan batu to to alhamdulillahi gaskiya al'amari wannan batu wato ne mai matukar muhimmanci domin idan kika ɗauka da yawa za ki ga irin yadda ake ciwo mutane zarafi ko ki ga an samu mace ko wani ya auri ma mace ga yadda yake wulakanta ta yana ci mata zarafi yana wulakanta ta to can ga duk irin wayannan abubuwan ba abubuwan da ya dace ba ne to amma idan aka kafa doka kuma fatan mu idan aka kafa doka idan Najeriya ko misali aka kafa ta a Najeriya to ya kamata a ce tana aiki dari bisa dari amma ba ya kafa doka kuma daga baya ka zo ka ji an same ta ko kuma an samu wanda ya aka kama da irin wannan halayya kuma ya kasance an zo ba a hukunta shi ba to idan aka yanka yanga ba a ci gaba amma fatan mu idan an same wannan doka a tabbatar da an cika ta an tabbatar da ana asasar da ita na ra'ayi kenan a tashi lafiya a mun Alhaji Musan Garo da wannan kira naka yanzu kuma sai kiran mu na gaba da wa muke magana. Yau kai tsakiya tare da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar hukumar mulkin Bodin ga jihar Sokoto. Muna jin ka. daga nan cikin Gwagwala da Abuja ne. To muna jin ka Aminu Abdulsalam me zaka ce? To gaskiya wannan doka zan ce gaskiya muna goyon bayan wannan dokar kuma gaskiya ya dace kamin ta fara aiki a samu a yi garan bawon a bangaren shari'a saboda abubuwan su daga sun taɓarɓare a bangaren shari'a abubuwan da kaka gani duk mai laifi mai karamin laifi ne amma sai idan ana barin mai karamin laifi ana kan ana barin mai babban laifi a dauki mai karamin laifi to gaskiya ya dace a ce gwamnatin Najeriya ta ya gyara akan harkar shari'a domin a samu ci gaba da mu da inda ba an samu irin wannan gyaran ai ba to gaskiya abun ne kamar ana shuka makwarana tonewa da fatan ubangiji Allah ya sa wannan dokar ta yi aiki kuma muna alfahari da wanda dokar ubangiji Allah ka taimake ku da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Amina Abdulsalam da wannan kira naka daga Taraba da wa muke magana. Da wa muke magana? Muna jin ka da wa muke magana da Taraba. Ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? Hello? Hello muna jin ka. Hello. Hello. To kamar dai mun rasa wannan da wa muke magana? Kuna magana da Abubakar Abdulsalam daga Kuyan Iso Local Government Bauchi State. Muna jin ka Abubakar Abdulsalam me zaka ce akan wannan batu namu na yau? Batun na kula ne yanzu na buɗe rediyon ban ji ba. To ana muna tattauna ne akan dokar da ake kokarin kaddamarwa a game da cin zarafi da ya danganci mata da maza duka. ya kake ganin wannan doka tana za ta yi aiki ko kuma doka ce da ta dace ko kuma me dai za ka ce a kai to ko da ba ci dokar ba amma dai na san doka inda an yi ta an yi ta tsakanin da Allah kuma za a yi hukunci tsakanin da Allah ba abin da za a yi adalci insha Allah za a yi nasara su masu aikata irin wannan abubuwan insha Allah wanda aka aiwatar da dokar a kan wani musamman a ce babban mutum ne ko ɗan babban mutum ne aka aiwatar doka a kansa insha Allah wani gani gaba ne ya sa isa wani tsoron Allah mm. insha Allah za a ci nasara da fata Allah ta ku biyo ya wasu Allah sa ku rika wannan iri muna muna bin muna bayani muna bada ra'ayin mu Allah ta mu Abubakar Abdulsalam daga Kuyan Musulun Kalgamu Bauchi State assalamu alaikum To mun gode da wannan kira naka masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna kuma godiya da fatan kun amfana da wannan shirin. a nan za mu kawo ƙarshen shi ga baki ɗaya a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc yake cewa ku huta lafiya. hanyar da za a hana shi ba.